Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhaban a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku je karin bayani dangane da taron wato manema labarai da lauyoyin waɗanda ke kare lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi da al'amari cikin wato hannu cikin al'amarin ku da ta ko kuma juyin mulki wato suka yi a jiya za ku cewa malaman kwantaragi na tilibiri sun yi jerin gwano a yau da safe a fannin motsin wato wasannin motsa jiki kuna za ku cewa 'yan wasan matsa jiki na wasannin paralympic rio sun bar nijar wato jiya zuwa rio din a shirinmu na musamman za ku ji mu dauke da bayani dangane da noma da kuma kasuwanci na 'yar maka ko kuma moringa ga labarin ɗaya bayan ɗaya a ranar litinin da ta gabata ne aka ba da labarin cewa wasu 'yan jarida abdullahi haruna wakilin inp da wanaf e da kuma malika abdulrahman musa mai kyamara na orton ta agada sun bace a cikin hamada yadda suke yawo a cikin sahara da kuma tenere tsakanin agadas da bilma a cikin wani aiki na wanzar da wani fasalin ci gaba a cikin yankin kawar karshen da dai sun sami dawowa a garin agadas abdullahi haruna ya yi wa wakilinmu musa maman karin bayani akan abin da ya faru gare su north calvaire a surtout commencé le jeudi. Matsalar ta faru ne a ranar Alhamis a yayin dawowar mu daga garin Dirku. Da misalin karfe hudu zuwa karshen gari ne muka jira madugun tafiya, ashe an sake shi. Kawai sai muka tunkari rijiyar hanyar da jama'a suke fitowa daga Libya da kuma Jado. Mun samu facin mota ne da dare wanda tare da taimakon wani soja muka gyara. Bayan haka ne muka ci gaba da tafiya. Bisa hanyar mu dare ya yi muna. inda muka fada a bisa wata hanya wadda ba ta da kyau wanda motar mu ta nutse tun wajen karfe takwas sai zuwa karfe biyu muka samu fitar da motar tare da ikon Allah mun fitar da motar inda a ranar asabar muka iso gida shagorar tafiya da ya zo bai sanar da hukumomi cewa ya baro mu a cikin sahara ba qui étaient avec nous n'ont pas signalé aux autorités qu'ils ont abandonné des gens dans le désert. Il revient donc aux autorités d'Agadez de faire la lumière sur cet événement. yayin eh, wata ganawa da kungiyoyin malaman makaranta a ran 16 ga wannan wata na ut ministan kula da kananan makarantu do da malam marti ya ɗauki alkawalin cewa za a biya lahirin basukan albashi kafin ranar yau 31 ga watan ut Ina aka kwana a game da wannan batu, Isaka Umaru mamba a kwamitin zartarwa na kungiyar malam makaranta ta Sinasef ya muna karin haske. Kawai bashi na watan Mayu ne aka fara biya a cikin waɗansu wurare, kuma ko wuraren da aka fara biyan bashin kaɗan-kaɗan ne abin yake zuwa, saboda ba su da isassun kuɗaɗe ga baki ɗaya da za su biya kowa da kowa. Ina ganin har yanzu akwai mummunan halaye na abokanin hulɗa, saboda a lokacin da abin ya faru, mun bayar da goyon bayanmu, mun yi tunanin abu ne da ke ci gaba, wanda zai ba da damar ci gaba da tattaunawa. Abin tuni a nan akwai abokaninmu 'yan kwantaragi da suka yi azumi ba kuɗi, suka yi sallah ba kuɗi, yanzu kuma sallah ta kusanto ba kuɗi wanda za su sayi raguna. Abu ne wanda bai kamata ba ko ɗaya. Ku dubi yadda wannan matsalar za ta yi tasiri. Matsalar malamai 'yan kwantaragi matsala ce da ta shafi ƙasa ga baki ɗaya, saboda malamai su ne suke koyar da 'ya'yan talakawa. ta maganar ta rashin biyan albashi na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa malaman makarantar 'yan kwantaragi na talibiyar suka shirya wani jerin gwano a yau da safe domin nuna baƙin cikinsu na tuntuɓi sakataren wato janar na ƙungiyar sinasab ta jihar tilibiri musa maman muhammadu domin samun cikakken bayani matsala yanzu mun tara watanni hahu wata hudu ba mu da albashi matsala guda kuma kwanakin baya ministir inmu na malaman makaranta ya tsara wani takarda da yake yanzu malaman makaranta kontarage za su mika su wajen meri mu muke ba mu yarda ba muke ma magabata ba mu yarda da wannan tsari ba alhamdulillah malamai sun yi kiwon kansu sun hito sun nuna bakin ciki kun samu ganin hukumomi lallai ba mu samu mun ka ganin su kamar yadda mun kai tsammani ba mun ga dai magatakarda yarima takarda eh, gubernura mu ne bayani yi muku wallahi bai yi wani dogon bayani ba magana shi ma bai wuce ma minti guda ba ko da ya zaka mun ka nuna masa matsalolin mu cewa yayi to shi dai a zaman shi nan bai yi mun komi amma dai zai mika matsalolinmu inda ya kamata. To su ma dai malam makaranta 'yan kwantaragi na jihar Doso bashin albashi na watanni hudu ne suke biyan gwamnatin. A yau da safe sun kasance a ma'aikatar da ake biyan albashin. Shugaban kungiyar sina sabbata jihar Doso ya ce wato jami'i mai kula da biyar ya dauki alkawalin shawo kan lamarin a wannan marice na yau. Kuma labarin da muka samu a yanzu yanzu nan ya nuna cewa an fara ba wato malaman 'yan ragin wato shek-shek domin a biya su kenan. tun lokacin da aka fara fuskantar yawan katsewar wutar lantarki daga kamfanin nijilaka mazauna garin agadas suka yi allah wadai da rashin samun wutar akai-akai a asibitin jihar ta agadas sun yi amfani da hanyoyin sada zumunci ne wato na zamani wajen yin hakan magabatan asibitin sun ɗauki matakan da suka dace domin shawo kan matsalar dr habibu amadu shine daraktan asibitin ta agadas ya kuma muna wannan ƙarin bayani zance da group din electrogen kaga fesu din da muka shanje duk waɗannan fesu ba su yi wata shida da muka shanje din su kun san matsalar electricity din ya yi kufiru sai electricity ta zo da ƙarfi in ta zo da ƙarfi sai ta hasa wannan din abin da kuma inverter dan ka mun shanje shi haso bi bobin ma mun shanje haso kaga wannan fesu din su ne ka gani to mu wannan kokari sai daga baya bobin ta ƙarshe da muka hau da sati bi kawai ta yi ita ma ta mutu mun yi takarda wajen sun shar me Allah bai sa aka dace ba mun mai da shi stem manual ya yi kufir group ba ta shi zai ba sai an zo an tada shi shi tunda automatism din na universal bai yi sai an zo an tada shi an tada shi sai shi ta ya ta aiki da yake a gargajiyance ne ya nijar ta mai da huta bai tsaya kuma sai an zo an kashe shi yanzu mun sa ampul mun sa ampul guda bakin gendarmi da kuma ƙararwa ta nuna in nijar ta mai da huta sai a zo a kashe shi don ka yanzu shine muka yi tun shekaran jiya yanzu ma da har gaba ko kaɗan inda akwai kufi din nijar ba mu tsala sai mu zo mu tada gurbin mu in kuma sun mai da huta mu zo mu kashe mutane da dama ne aka kama a garin arita karshen makon da ya gabata a sakamakon wata zanga-zangar da kungiyar farar hula ta shirya kuma ta yi sanadiyar aron gama tsakanin wato jami'an farar hula da kuma 'yan sanda domin shi inda aka kwana dangane da wannan batu gungun muhammad dantani ya zantubi prefen arlit alatu mai gaskiya ga yadda hira tasu ta kasance A hali yanzu a cikin mutane 71 da aka rike mutum goma sha tara ne suka rage ya sani na a jiya, amma a yau ban da labari. Akwai shugabannin da ke kan gaba akan wannan zanga-zanga da kuma waɗanda aka damƙe suna aikata manyan laifuka a yayin zanga-zangar. Su ne jimillar su suka tashi mutane goma sha tara da suke tsare a hali yanzu. 'Yan sanda ne da mashara'anta suke kan gaban lamarin. Ina fatan komai zai daidai. ta kuma ina kira ga jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa muna a cikin ƙasa ne da ke aiki da doka don haka kada mutum ya yi abin da doka ta yi hani da shi mu aikata abin da doka ta amince da ita ku masu radiyoyi ku ci gaba da faɗakar da jama'a akan haka abin da zan iya cewa kenan. Prefen Arlit kenan wato Alatu mai gaskiya. loyi masu kare mutanen da ake zargi da hannu cikin al'amarin yunkurin juyin mulki na watan Disamba da ya gabata sun karyata wasu bayanai da ministan tsaro Hassan Masaudu ya yi inda ya tabbatar da cewa dukkan mutanen da ake tsare da su sun amsa laifukan da ake tuhumar su da aikatawa. Abin tuni dai shine cewa sojoji goma sha biyu da wasu masu tuni wanda watannin da ba su na sojan ba su shida da kuma wato su uku kenan da farar hula shida da kuma imalisar dokoki uku ne ke tsare dangane da wannan lamarin lauyan sun ce an aika an aikata ba daidai ba wajen kula da wannan al'amari metar musa yakuba ɗaya ne daga cikin lauyoyin Ministan tsaro a wajen wani taron manema labarai ne ya bayyana cewa suna da cikakkun shaida waɗanda ke nuna cewa waɗanda ake tuhuma sun amshi laifinsu kafin ma gabatar da su a gaban kuliya. Abin da ya harzuka lauyoyin Nijar da ma duniya baki ɗaya. Yanzu abin da ya shafi sojoji da duka waɗanda ake zargi ba bi ka'ida ta doka ba inda ya kamata a kame su. Sannan kuma fararen hula su ma a bisa zargi ɗaya ne duka aka bi sau ɗaya aka damƙe su. Kuma jami'an kwastam ɗin ma da ake zargi rahoton da aka gabatarwa ministan tsaro bai zo daidai da abin da ake zargin su a lokacin wanda sai da aka samu rahotanni na muryoyi da kuma waɗansu hanyoyi na sadarwa ne wanda ta hanyar su ne aka tsunduma a bincike. Kenan a takaice dai wannan tuhume-tuhume da ake musu ina gani kawai bita da kullun siyasa ne. Il ressort que cette affaire est purement politique. Mitar Musa Yakuba kenan. Sabon gwamnan jihar Doso Musa Usman ya kama aiki a jiya an gudanar da shagullan musanyar iko ne a wato ɗakin taro na fadar gwamnan jihar ta Doso. Musa Usman sananne ne ga mutanen Doso domin ya taɓa riƙe mukamin magajin garin na Doso yanzu kuma shine canji Abdullahi Isa wanda ya kasance gwamnan jihar ta Doso tun shekarar sha 2014. Ƙasar Nijar ta kasance a birnin Geneva tun jiya inda ake gudanar da nazari a kan rahoton ta dangane da yarjejeniyar kare hakkin ma'aikata, baƙin haure da kuma mambobin iyalansu. Shugaban Furojen na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen Cerno Amadu ya halarci ayyukan amincewa da wannan rahoto mai shafi akalla satin a cewar sa duk da yake akwai dokokin da suka tanadi kare hakkin baƙin haure a Nijar a zahiri ba aiki da su. Abu na farko da muka yi la'akari da shi, rahoto da Nijar ta bayar ba a san shi ba. Kenan idan ba a san da rahoton ba, abin yana kawo matsala, saboda mutanen da suke kula da abin ma ba su san shi ba. An san da cewa an bayar wa alƙalan shari'a horo a kan takardun dokoki, amma har yanzu ba a amince da dokokin ba. Sannan kuma sun yi hasashen cewa tare da hukumar OEM za ta gudanar da tarurrukan faɗa sadaukarwa ga jama'a. Alhali kuwa rahoton yana matsakaimi na jaddada cewa gwamnati ya kamata ta ɗauki dukkan matakai domin fara aiki da dokokin. Mu abin da muke so da farko a faɗakar da jama'a akan dokokin. Sannan kuma misali ita gwamnati ta ce za ta ɗauki matakan da suka dace domin yaƙi da baƙin haure. Sannan kuma sun tanadi cewa sun ɗauki ayar doka ne da ke hukunta masu fataucin jama'a da kuma dokar safarar baƙin haure. fameuse loi sur le trafic illicite des migrants. A yau ne 'yan wasannin motsa jiki da za su wakilci Nijar a wasannin Paralympic na wato na kasassu suka daga daga Yamai zuwa birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil. Zagunar da wasannin ne daga bakwai zuwa 18 ga watan Satumba da zai kamawa. A jiya Prime Minister Birji Rafini ya mika wa 'yan wasan tutar Nijar a yayin wani biki da aka gudanar a fadar Prime Minister. ibrahim ɗayyabu zai gudun tsere ne na metar na tsawon metar wato ɗari da kuma tsalle da ake kira so allangiyar yayin da balkisa mamudu za ta yi abin da ake kira wato lance disk to kai tsaye zama shiga cikin shirin namu na musamman a nijar tattalin arziki ya dogara ne ga noma da kuma kiwo ta sai dai kuma kasar na fuskantar barazana daga al'amarin fari kamar da ta faru a shekarar 1970 da kuma 1980 domin fuskantar wannan al'amari an bunƙasa noman rani da kuma na garake ɗaya daga cikin abin da ake nomawa shine yar makka wato moringa wadda ake bukata sosai a nijar babban wurin da ake wato ɗaya daga cikin manyan wuraren da ake noman yan makar shine wurin jiratawa mai nisan kilomita goma da maraɗi wakilin muhammad da maman ya haɗa mana rahoto muntar muhammadu ya fassara A nan muna a cikin da'irar jiratawa ne a lambuna, inda mafi yawan jama'a sun karkata ne bisa noman 'yan makka, wacce take ƙoƙarin mai gurbin sauran abubuwan da ake nomawa a wuraren kamar auduga ko kaɗa da kuma alkama. Umar Ibrahim shine daraktan da ke kula da waɗannan lambuna. Duka waɗannan filaye da kuke gani noman 'yan makka ne ake yi, amma sai dai ya danganta ne yadda filin yake. Akwai waɗansu filaye da ake haɗa waɗansu shuke-shuke bayan 'yan maka, amma mafi yawan wajen an fi noman 'yan maka ne. Shi amfanin noman 'yan maka sati biyu kaɗai ka fitar da albarkatu sai ka sayar a kasuwa. A ciki kake biyan masu aiki da kuma ɗaukar ɗawainiyar iyalai. Da yawan mata ne dai suka dufuka a cikin wannan sana'a ta noman 'yan makka kamar uwar gidan habi wacce take cikin wannan sana'a shekara da shekaru ga abin da take cewa. Cikin wata ruwa sati hudu ne ake yi ga wata guda. kuma duka guda da ɗari ake bar ruwa shi kenan kai shidda abin da ake bar ruwa shi shekara uku a nome shi ne a sa mai taki a yi mai heshin maganin kwari ɗin da gaskiya yan maka kai shidda in dai an barta ta yi tuho gaskiya ba abin da ba a saida gaskiya ga shekara dai yan maka da za a saida ta haihi ka ɗari. amfanin noman yan maka dai shine a cikin kankanin lokaci an fitar da albarkatu sai a fara sayarwa musa abdu wani shahararren ɗan kasuwa ne da ke sana'a sayar da yan maka a shiratawa ya yi muna ƙarin haske. to sana'a da inda muke yi da mu da mata ne muke yin suna zuwa suna sau kayayyaki cikin daji sai su zo su sarraf mu kuma sai idan muka sayi mu kuma inda muke kai su muna kai su nan maradi kuma nan ne ma mutum ya tara na sai da mushi masu tare mu da haka muka karshen wannan shiri namu na yau a huta lahiya